على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا لهدي watan ramadan ya da kwana goma sha ɗaya alif ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau biyu ga watan watan watan afrilu shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya wannan shine darasinmu na takwas ko bar mu na tara su ka gyara mana a wajen a gyara a facebook darasinmu na tara a cikin darasukanmu na tafsiri na azumin watan ramadan tare da ni da alaramma saifin lani kira gra kiran nan ana so a goge ta a da ita gra بارك الله فيه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء malam zai karanta mana aya ta hudu da muka yi jiya in huwa lalzi ja'ala shamsa diya'an domin ƙara ta tasirinta a karo na biyu yau shine ranar ƙarshe da zamu gama da ita insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Allah madaukakin sarki yace huwa allazi ja'ala ash-shamsa Allah nan da aka ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati to shine kuma ya sanya ranan nan da kuke gani diya'an ta zama haske amma wanda yake dauke da zaki bisa ga bayanin malaman hai'a suka ce sakamakon cinkoson abubuwa masu fashewa a cikin ta kamar irin su hydrogen atom irin helium gases da sauran abubuwa na nukiliyar da manya-manyan abubuwan da ake hada ba mabamai da su to su a ciki take halitta ce da Allah ya yi a ciki take rayuwa a matsatse a cikin wannan kwallon na sauraron rana wanda yake da nisan kilomita miliyan 150 tsakanin da wannan duniyar kuma wanda hajamin tafiyar ya fifici duniya da kusan kilomita 330 wanda kuma nauyin ya ninka nauyin duniya ga baki ɗaya da kusan kilogiram 109 to a ciki sakamakon ƙyastuwar waɗannan nucleus ɗin da ke cikinta to sai su dinga fitar da abin da ake kira rai wannan resin suna fitowa ne a baje a tarwaje kamar an watsu su kowane ɗaya ana ce masa re to in an haɗa su kuma gaba ɗaya sai a ce masa radiation wanda shine a yaren kimiyya ta sararin samaniya suke kiransa in incoming solar radiation a ƙarƙashin wani tsari da ake kira electric, electromagnetic spectrum wanda shi ne yake bayuwa zuwa ga zafin da ake ji na rana a bisa bayanin malaman kimiyya ko ce malaman hai'a ko mun yi bayanin hukuncin ilimin hai'a a jiya to ja'ala shamsa amma kusan ta tatazafar kalimatu ulama tafsir kan cewa eh diya na rana yana da zafi amma ba wai da kadai yana da zafi aka ce masa biya ba wal qamar shi kuma wata nur nuran Allah ya sanya shi ya zama haske wanda ba zafi a cikin sa ya tabbatar da cewa hasken wata babu zafi a cikin sa su kuma malaman hai'a suka ce abinda isa saboda shi wata jirmun ne zulmani saqil la nura lahu fil wato wata halitta ce wacce take da fazazzabai a cikinta da tudanni da wani abu kamar duwar wasu wanda yake da nauyi da kuma duhu amma kuma yana kan tsarin da idan ya karba abu kamar mudubi ne shine saqil an an ce saqilun biswat kenan abin da yake sumul sumul mai kalli kamar yadda Ibn Qais yake cewa wato yake cewa muhaffafatin bayda'a ghairi mufadatin tara'ibuha masqulatun kaskajanjal yana yabanta yace muhaffafatin bayda'a wato mace ce mai sumul sumul din jiki kuma fara ghairi mufadatin ba mai katin ciki ba tara'ibuha karan karmar da kirji kenan mas'ulatul asda take kasta janjali kamar madubin shakala ko kamar madubin karuwa shine kullum ta ɗauko sai ta goge shi ta sake duba sai an ma sai ta sake goge shi ta kuma kallo to wai haka karankar mata take mas'ula to shi ma jirmun sa'id ne wato tsadadde ne kokakke wanda yake a koke kamar yadda ka ga madubi to shi ma haka wata yake to shi da suke kira reflective wanda idan wannan saboda shi yana ƙasar rana shi tsiransa da duniya a yadda malaman hai'a suka ce bai fi tafiyar kilomita dubu ɗari hudu ba don haka idan wannan res ɗin suka taho kamar a tsari na wai in suka daki watan to shi watan idan hasken ya shige shi to sai watsu shu'a'i wannan shu'a'i shine da larabci muke ce da hausa muke ce masa wanzi to wannan wanzin yana dawo da shi ne da equal proportion ko equal amount yadda ya karba adadin abin da ya karba na rate din ko na radiation din sai ya dawo da shi To in ya dawo da shi shine yake bazuwa a sakanni shine ake ganin hasken wata shine ake cewa no to amma malaman tasiri suka ce da nur din da diya din dukkansu haske ne da zai fito daga jikin wuta ko ya fito daga jikin wata ko ya fito daga jikin rana al-imam ibn taymiya a cikin al-jawab sahih liman bajjara din al-masih yayi bayanai masu gamsarwa al-imam al-hafiz shaykh al-islam ibn ibn al-qayyim ibn qayyim al-jawzi ko ibn qayyim al-jawziya ko ibn qayyim al-jawzi Allah ya ji kansa da rahama yayi bayanai bayanai game da abin da ya shafi bambanci tsakanin annur din da kuma abdiya din kamar yadda ya faɗa Allah ya tsanta rama a cikin as-sawa'iqul mursala yace cewa fa ya an ankartum an yakuna Allah subhanahu nurun wal ardu haqiqatan wa an yakuna liwajhihi nurun haqiqatan an yakuna nuru samawati an yakuna an yakuna an Allah subhanahu nuru samawati wal ardi haqiqatan wa an yakuna liwajhihi nurun haqiqatan thumma ja'altum nura ash-shamsi wal qamar wal masabihi nuruhu nurahu haqiqatan ay ja'altum nurahu haqiqatan sayyartumuha ila yace kuna wai Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard kun shigo da waɗansu abubuwa na falsafa kuna kokarin ku yi inkarin cewa ai bazai zai yi ce Allah shine hasken mai da kasai ba a matsayin Allahu muftada nurul khabar to amma kuma kun tabbatar wa da rana da wata da fitilu. cewa hasken su na hakika ne kun sanya hasken su na hakika ne wa qad alima an-nasu bi darurati fasad hadha wa anna nurahu al-mudaf ilayhi takhtassu bi yahtassu bihi لا يقوم بغيره فإن نور المصابيح قامت بالفتيلة منبسطا على السقوف والجدران ثالث أسكن sarki wato تركي da ake jingina shi zuwa ga Allah ya keɓance Allah ne la ya ƙomu bi ghairihi ba wai sai wani abu ya samu hasken Allah yake samuwa ba dama shi haske ne azali abadi to amma kuma hasken fitila kuwa baya yiwuwa dole sai da alfatila shine lagwani mumbasikan ala suhufi wal jidran wanda ake wato sa shi ko a tsaye ko a sama ko kuma a jikin bango sannan sai fitila ta tashi walaysa zalika huwa nurur rabbi ta'ala alladhi huwa nuru dhatihi wa wajhihi al'a bal zalika huwa al-mudaf ilayhi haqiqa kama anna nur ash-shamsi wal qamari wal masabih mudaf ilayha haqiqatan qala ta'ala huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran qala ta'ala wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa qala ta'ala alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur fa hadha نور مخلوق قائم بجرم مخلوق kaga wannan hasken wayannan abubuwa da Allah ya halicce shi kake nan ya tabbatar da rana haske ne da ita na nuru wata ma haske ne da shi na nuru amma nurin wata da nurin haske akwai abin da ya samar da su ba wai kawai a haka suke tuntul azal ba sai ce makhlukun ka'imun bi jirmin makhluk la yusamma bihi rabb ta'ala wa la yusafu bihi wa la yudafa ilayhi ala jihati annahu makhluqun lahu maj'ulun la ala annahu wasfun lahu qa'imun bihi فالتسوية بين هذا النور وبين نور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة واستعاذ به العائذون من أبطل الباطل wannan ya fi kusa da bambance tsakanin hasken Allah na annuru Allahu nuru samawati wal da kuma huwa allazi ja'ala ash wal qamara nura daga cikin abubuwan da za mu iya ƙara samun fa'ida wajen tantance tsakanin nuru da ziya'u ta fuskar istinasi ba ta fuskar asalin bambanci ba za mu ga shari'ar da Allah ya saukowa da annabi Musa wacce ta zo a cikin attaura akwai wa'insu nauye-nauye a ciki wa'inda mu babu su a cikin shari'ar to da haka shi ya sa mu shari'ar mu sai Allah ya sifanta ta da nuru kamar da ramma zai nemo mana wajen littafin da Allah ya ba annabi Musa kuma sai aka sifanta shi da biya'u saboda shi akwai wasu abubuwa masu wahala shi kuma addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Allah ya dauke wayannan wahalhalin bari mu tabbatar da haka mu ji cikin suratul furqan mu ji batun da Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad atayna musal furqan ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان حقيقة كما تبس من بقى النبي موسى الفرقان wata hujja da take rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya ita wannan hujjar ta yi a taurat ce ta yi kuma sandarsa ce domin an zo da macizai na tsaki fa'iza ne fa'alƙau hibalahun wa'isiyahun sai suka jefar da igiyoyinsu da sandunansu can kuma ya fa'iza shibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sifirihim sai gashi an masa rafa ido saboda tsafin da suka yi sai ya ga kaba annaha tas'a kamar ga suna tafiya fa fi nafsihi khifatan musa to kawai shi Musa ɗin alaihi salam sai tsoro ya ɗan shafi zuciyarsa ƙulna la na innaka antal a'la wa alqima fi yaminika su mutane ba su san fa'ida ba ba su san gaskiya ba sai aka ce kai kuma yadda abin da yake hannunka na sanda su ma sanda suka miyar ta zama maciji, shi ma sai yadda sandarsa talqafu ma sana'u za ta haɗe duk abin da suka ƙirƙira hannunsa wa ma fiye milika talqafu ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir abinda suka yi dabara ce ta matsafi to fi muqabil dalika kai kuma naka mu'jiza ce daga Allah akwai bambanci kuma tsakanin tsaki da mu'jiza amma outcome din sakamakon zai iya zama a idan wanda yake kallo shi zai iya shi wanda yake kallo abinda yazo kawai yana so ya ga abin mamaki to abu mamaki ya zo daga can abu mamaki ya zo daga nan yanzu me ya rage kai a matsayinka kai da kake target kai audience abin da ya rage shine sai ka auna ka gani wanne ne abin mamakin ya fi dacewa da a yadda da shi to sai ga shi wayannan su da yawa ne wannan kuma shi kadai ne Wayannan sandunan da macizan da yawa ne wannan kuma sandarsa ɗaya ne wannan sanda ce wayannan sanduna ne da igiyoyi shi kuma wannan sanda ne kadai ba wata igiya wannan wato shi ya zo ne su hujuni suke yi su ne suke attacking shi kuma yana in a defensive mana ko point ko position yana daidai inda shi yake kare kansa shi sa Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin suratu a cikin suratu Yunus qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takunu lakum wa takuna lakum al-kibriya fil ardi wa ma nahnu lakum bimu'minin qala fir'aun utuni bi kulli sahirin alim falamma ja'a as-sahratu qala lahum musa alqu ma antum mulkun a nan yawanci ka zama a attacking position ya fi baka damar a ce za ka yi nasara hmm. amma a nan saboda wani tsari na Allah sai annabi Musa ya mayar musu da susi a takin din shi zai yi defending to sai ce al'umma an tumulkun fa’al lahun musa an cin mulkun falon ma an kawo jefa sandunan nasu kala sai annabu musa ce ma jikin bihi ce hayo wani abin da kusa shi a sunansa tsafi inna allah haka yi da sannu allah zai ɓata shi ya lalata shi inna allah la yuslifu amalal musbidina domin allah baya gyakta aikin mabarnata Wai yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa kariha al-mujrimuna aiko Musa sai yazo yana jefa sandar tasa sai gashi tana haɗiye wa'annan musulman kaga ta zama furqan kenan ko sannan tauran ma furqan ce domin ya zo ya samu fir'auna wato ya samu fir'auna yana tsula tsiyarsa a misira kuma ya ce shi Allah ne har ma wana fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiruna am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin الله سبحانه وتعالى فلولا ألقي عليه أساورة أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين فاستخف قومه استخف قومه يرينا متهمكلا فأطاؤوه إنهم كانوا قوما فاسقين قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين Hmm. to mahallin shahidai a anan, fir'auna an zo masa da rabagar jama. ya zama furkan kenan sannan da ya gama da fir'auna ashe a lokacin ma mishin din ya fara domin yana fita da bani isra'ila a kudin suna huta kogin jordan fa suna tsallake kogin tunda dama ai duniya ba wai ta kare a misira bane kawai shi amma annabi musa iya bani isra'ila aka aiko masa to abin da ya hada shi da fir'auna saboda fir'auna ya zama shi ke bautar da bani isra'il shi annabi musa ma da yayye da fir'auna ta yi arsil maiya bani isra'il tun da kaiwa kam sun taba bani isra'il ni in tafi wala tu'azzibhum to da aka ba shi bani isra'ilan ya kwaso su me ya kamata bani isra'ilan su yi imani da shi gaba daya to tunda ya cece su daga wajen annabi musa a lokacin anan ba violence ba matsala amma da aka tsallake ruwan ana samun kai sai gashi sun zo sun tarar da mutane suna bautar gumaka kowa ya mai da hankali akan gunkinsa wai kawai sai aka naɗa sai suka suka samu annabi musa cewa to fa ya kamata mu ma fa a ce muna da gumaka bai kamata a ce yanzu kuma mun fita daga ruwan nan ba mu da gunki ko ɗaya ba ija Allah na ilahan kawa da aliya hmm. annan wuta ce inna kun qaumun tajhalun amma dai ku ban zaye ne Allah ya yarda mu yanzu mu fita daga nan eh mana to ai banza shine wanda ba komai a kwakwalwarsa inna haula mutabbarun ma hum fihi wa'annan fa ma hum fi abinda suke kai mutabbarun abu ne mai halakar da su sannan kuma ma ne ya amalu na abinda ke aikatawa batsilin ƙarya ce ba to tun daga nan ya fara samun challenge ku ɗaya sai an samu matsala ku ɗaya to a taura ce take sauka ta kawo gaskiyar shine wala kada ata na musa wa haruna al-furqan da ai furqan din da Allah ya faɗa anan ai ya faɗe shi da sunan ayoyi a cikin suratu suratu yunus ko ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين هذا بآياتنا إنشيني ولقد آتينا موسى الفرقان can kuma ya kira shi da suna alkitab walaqad atayna musa alkitaba faqtulifa fihi a cikin suratu suratu hud to anan ولقد Musa wa harun موسى وهارون wa biya'an da kuma hukunce-hukunce masu wahala shi ne ziya'an ɗin kun lura da kyau ko? dama kuma kalmar ziya'u so uku ta zuwa cikin alkur'ani da wannan ɗin nan eh, wannan wacce muka karanta jiya ya take da tsara karanta mana mu huwa allazi ja'ala ash-shamsa هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون فقال ورنان كيران تستيقم ورنان ولقد آتنا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا وذكرا وذكرا للمتقين فيكم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون na cikin suratul qasas qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm qiyamati da Allah subhanahu Ta'ala zai sanya muku dare ya zama sarmadan shi za a yi tai ila yawm qiyamati har zuwa ranar al-qiyama man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi riya to wani abun bauta kuke da shi wanda ba Allah ba da zai zo muku da haske to tun da dare ne ya ka ce afala tasma'un ba kwa jin kuna ji sosai da daddare fiye da yadda kuke ji da rana da aka zo maganar rana kuma aka ce afala tubsiruna ba kwa jin kuna gani sosai fiye da yadda kuke gani sosai da rana to anan kaga ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana biya din yana nufin haske wanda yake mai dan zafi a cikin shi yasa littafin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa littafi ne wanda yake akwai zafi a cikin sa wato kuma akwai shiriya a cikinsa to shiriyan ne ubangiji subhanahu wataala ya kirawo ya kiraye ta da suna kuya amma da Allah subhanahu wataala ya zo batun sakon da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to sai kuma anan Allah ya sifanta shi da haske kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa qad ja'akum min Allahi قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور